يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة yau muna yammacin juma'a sha biyu ga watan shida watan jimada al'akhira hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara shida wadda ta yi daidai da sha uku ga watan sha biyu watan disamba kalandar albashi shekara da da hudu. Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na Abdurrahman bin awu da ke nan unguwar Karkasara bulo bakin gada ƙaramar hukumar Tarauni a jihar Kano Najeriya domin ɗora daga yadda muka tsaya a karatun littafin Minhajul Muslim na babban malami Abubakar Jabir Aljazairi Allah ya ji kansa muna cikin babi na biyu babul adab kuma muna cikin fasli na bakwai muna gaba da malam yake bayani akan ladubban musulmi tare da dan uwansa musulmi mun ji ladubba guda goma sha tara daga cikin ladubba guda ashirin da biyu da malam ya ambata yau insha Allah za mu tashi ladabi na ashirin shafi na bakwai littafi irin na hannuna fakara ta farko sadara ta farko daga sama inda malam ya sa lamba 20 an yi afuwa an zallatihi wa yastura min auratihi da fatan Allah ya taimake mu ya samu dace malam ta al-20 ladabi na 20 na zamantakewa tsakanin musulmi da musulmi an yi afuwa an zallatihi musulmi iwa ɗan uwansa musulmi afuwa game da kuskure da yi masa zalla shine zamiya wato yadda mutum ya zami ya masa ba daidai ba to iya iyafe masa wa ya sutura min auratihi kuma isitirta asirinsa abinda ya ga yi mara kyau kare je yana yadawa wa Allah ya a ila hadithin yukhfihi anhu kuma kar i dora wa kansa san sai ya ji maganar da dan uwansa musulmi baya so iji ina koyi wata magana baya son ka sani karka ce sai ka sani wannan ladabi ne na zama tsakanin musulmi da dan uwansa musulmi me yasa waɗannan liqaulihi ta'ala saboda fadar Allah madaukaki da yace fa'fu anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin al-ma'ida 13 Allah ya ce fa'afu anhum da aka kai musu afwa wasfah kai kawaici amma ka ba daidai ba kai afwa kar ka kawo abin a ranka in ma ka kawo kar ka yadda ya tasiri a tare da kai kawai ka ɗauka tsakanin harshe da haƙori ma akan saba an saba tsakanin harshe da haƙori wanda suke guri guda dole kowane lokaci ɗaya sai ya taɓa ɗayan amma mun ce tun da an rabu shi kenan ko tun da mun saba ba za a ci gaba da zama ba kowa ya kama gabansu sun haƙura ballanta na wanda sai dai wani abu ya haɗa ku an gane inna Allah lallai Allah yuhibbul muhsinin ina son masu kyautatawa waɗanda an yi musu abu suna yafiya suna barin abin da aka yi musu na ba daidai ba sura ta biyar suratul ma'ida aya ta sha uku wa qawlihi jallat qudratuhu kuma saboda fadarsa wanda ikonsa ya ɗaukaka da ya fi faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan al-baqara 178 Allah yake faman ufiya lahu min akhihi shay'un da haka wanda aka yi masa afwa yafiya daga jinin dan uwansa na daga wani abu na Allah yana magana wani musulmi ne ya kashe musulmi sai yan wansu suka ce sun yafi amma biya su biya maimakon a kashe shi to sai Allah ya kira wanda aka kashe ko wanda in kisa a matsayin dan uwa na wanda ya kashe to wanda aka yi masa afuwa daga kisan da ya wa dan uwansa fattiba'un bil ma'ruf to ayi bibiya na haƙƙin cikin kyautatawa wa ada'un ilaihi bi ihsan shi kuma mai biyan diyya? e bayar da diyya ga wanda zai baiwa diyya da kyautatawa tunda ya ce ya hakura kar a kashe ka to kar ka cutar da shi wajen kuma ba da diya ka bashi inda ya kamata ka bashi an gane to ma'allu shahid shine faman ufiya an yi kisan kai ma an yi yafiya na? kuma Allah ya yabo waɗanda suka yi hakan ne ɗaya na biyu kar ka manta wannan da ya kashe wanda ya kashe ɗin ɗan'uwansa ne ba sai jini ya haɗa su ba ba sai uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko ɗan mace da ɗan namiji ko yan mazazar ko yan matazar ba a'a ko babu wani abin da akwai yan ta musulunci to ballantana wani abu wanda bai kai rai ba don wani ya rasar maka da shi kai maka kuskure a cikinsa menene za ka ajiye abin duk ya dame ka har ka kasa yafe masa an fahimta to nan allah ina yabo ne abinda ku Allah ya ba abu ne mai kyau sura ta biyu suratul baqara aya ta 178 wa qawlihi kuma saboda fadar Allah da yace faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ashura al-ashira faman afa al-40 wanda duk ya afwa wa aslaha ya gyara abinda ya ɓaci tsakaninsa da ɗan uwansa misali mutum ya bata maka rai sai ka je kai abin da kai ma sai da ka bata masa rai sai kai karatun Tun tunda asali kai za ka yi afuwa to sai ka zo kai afuwa din kuma ka gyara wancan abin da ya baki. umar dan khattab Allah ya kara masa yadda wata rana sun samu matsala da shi da sayyidina abubakar sai suka yi ba daɗi sai abubakar su ya gano daga baya cewa bai kyauta umar ba da aka sai koma ina bashi haƙuri umar ka yi haƙuri shi kuma kawai akfalal baba ala waje kawai ya kofa ya rufe yace irabin watsi da abubakar ransa ya ɓaci abubakar su duk hankalin sai tashi sau da ka bai zame ko ina ba ta wajen ala Allah su sallam manzo Allah yana hango shi sai ce inna sahibakum amma sahibukum fa innahu qad gamar lallai ganin abubakar inda yake dinnan ba ba ba akwai matsala ba lafiya manzala Allah yana ganin sai ya gane ina shigowa bayan sun gaisa yace me ya faru sai ya rasulullah wani abu ya faru tsakanina da Umar ne masa ba daidai ba kuma ne tai masa neman afuwa na ba shi hakuri yake ya yafe mu ya yi fushi ya rufe kofarsa gabira na sai manzo Allah su sallame sai zauna a bakar yakfirullahu lak zauna in yake ya yafe maka Allah zai yafe maka zauna to shi kuma Umar bayan can wannan abin ya faru sai ga ah to bai fa kyauta ba an ce ya yafe kuma yake yafe an ba shi hakuri yake hakura shi laifi nawa yake wa Allah Allah yake yafe mishi yanzu ya ya ki bin umarnin Allah Allah da yake kai yafiya kai afwa sai ni dawo hayyacin sabbe ina fita bai zame ko ina ba sai gidan Abubakar Siddiq sai dai tara Abubakar baya na sai ce na san in tun da baya gida tatsuniyar gizo ba ta wuce koki saboda haka ina wajen manzan Allah sai ta wajen manzan Allah su sallah ya zo masallaci manzan Allah yana hango shi kawai sai canza fuska ya haɗa rai ikicin kicin umar bai shigo ya sallama manzan Allah sai ya haushi da fada Abubakar bakar siddiq yake ya rasulullah ana azlam ya manzo Allah ni ne na zalunce shi ni na fara yi masa laifi ya rasulullah karka yi masa fada manzo Allah yake masa fada ite masa fada ite hal antum tarikuna li sahibi ba za ku kyale aboki na huta ba a cikin ku duk waye yi min abin da yi min ya gaskata ni lokacin da aka karyata ni ya bi ni lokacin da aka watse mini ya tsaya ya bani kariya lokacin da kowa yake so ya cutar da ni ya bani dukiyar sanyi abin da na ga dama da ita yayi min yayi min ina lissafawa ah. annabi ya ce abubakar kenan yaghfirullahu lak yaghfirullahu lak Allah lak umar je ka maka ya yafi mishi je ka karka fi!" <laughs> kaga abubakar insha Allah sai mun same ka aljanna wanda yace ba za mu tare da abubakar aljanna ba to shine ba zai je ba a gane ku insha Allah za mu tare da abubakar aljanna insha Allah insha Allah eh amma wanda ya shakka to shi zai hango mu ina wuta shi mu muna aljanna insha Allah kun fahimta jama'a ba wani abu da ya fi karfin ka yafi shi sai dai in ba ka kalli girman Allah kana kallon girman abin da aka yi maka ne saboda ka rasa ganin girman Allah in ka kalli girman Allah to ba wani abu wanda ya kai shi girma wanda za ka ce dalilin girman Allah kai ba za ka iya yinsa ba babu shi ko kun fahimta jama'a Allah ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah su irin waɗannan ladan yana wurin Allah Allah zai ba su ladan sura ta 42 suratu shura aya ta 40 wa qawlihi kuma saboda fadar Allah da yake wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum an-nur wa 22 Allah yake wal ya'fu wal yasfahu sai afwa sai kawaici wato ba afar kawai ake so kai ba a'a kama daina ganin abu. a zuciyarka in ma ka gan shi karka barci ya tasiri shi ne abin da ake so kai bayan an maka abu bayan ka ce ka yafe aka sake wanda ka fa yi min abu lokaci ka ba to dama baka yafe ba ke an gane ku a kai baka lura ba in kai wa Allah laifi yau in zai yafe maka zai ce ka yi min fa lokaci kaza me yake yi ya ji ka ko yake a wuce wurin mai mutunci baya waiwayen baya an yi ya wuce haburu kana saboda wancan abin baka yi saka dawo da shi ko za ka dawo da shi yanzu ɗazu ta wuce ka yi saka dawo da ita yanzu da haka lokacin da kai baka da haburu kana to lallai kana cikin wahala kana cikin wahala haburu kana shine labarin abin da ya wuce to kai lokacin da aka ce abu baya wucewa a wurinka to kana cikin wahala kana cikin wahala ne za ka yi abu ya yi musamman mara daɗi in ya faru ya wuce kawai ka bar shi ya ne ya wuce kar wani abu wanda ya wuce kuma yanzu ya shiga mai rayuwar ka ba gaira ba dalili ya faru ya faru ya wuce ya wuce ke, an gane to wannan fa umarnin da Allah yake bayarwa ayar ta sauka ne akan Abubakar ne Siddiq Allah ya kara masa yadda dattijan arziki tsohon kirki wani mutum ana ta shi mitzah sahabi ne Allah ya ƙara masa yadda daga cikin sahabban manza Allah sallallahu a wasallam Misbah din nan ɗan uwan Abubakar Siddiq ne na jini duk rayuwarsa akan Abubakar take ne cinsa sa ne shansa sa ne safirarsa sa ne lafiyar komai nasa Abubakar amma lokacin da aka yi hadisatul ifk aka yi ƙarya aka ƙirƙiri ƙarya aka jingina zuwa ga nana isha aka ƙirƙiri alfasha aka jingina zuwa gare ta mistah din nan bai kalli dangantaka ba bai kalli babanta shi yake ɗoyiniya da shi a rayuwarsa ba tun da yake kuma yi da shi ake yaɗa wannan magana <laughs> da aka yi kyau mutum abin kirki kake tunanin sai ya saka maka da kirki ka sha wahala ka kyale kai abinka dan Allah wanda isa sakamai sakamako da alkhairi babu babu tantama shine Allah shi Allah shi kadai ne in dai kai masa abin kirki zai ba abin kirki ba tantama a wannan amma duk wani mutum subject ne in kai masa na kirki yana yi maka na kirki ina iya kin yi maka wanda yake ma ya kyauta shine wanda da kai masa kirki shi bai cutar da kai ba bai ma kirki ba amma bai cutar da kai ba amma wanda yake normal mutum shine wanda kai masa alheri shi kuma ya maka mugunta to wannan shine normal mutum <laughs> kun gane jama'a a tsaye normal shine abin da yake zato shi ya fi yawa ku abin da aka saba an gane abu ne da aka saba ka je ka samu mutum goma da aka yi abin kirki da wahala ka samu mutum ɗaya a cikinsu da ya mai da abin kirki a cikin goman nan ka samu ɗaya mai da abin kirki to sai ka yi sa'ar gaske ka samu guda hudu wanda su ba su abin kirki ba amma ba su na tsiya ba amma biyar sai ka same su bayan an yi abin kirki gare su su kuma abin tsiya suka yi ba su na kirki sun a na tsiya suka yi su kuma in kai rashin sa'a kuma tara daga cikin su duk abin tsiya za su ɗaya ne shi bai na kirki ba amma bai shaɗi ba ko kun fahimta to dan haka da ma kana lillahi lillah abinda ake yi dan Allah kai yi shi kawai dan Allah in wani abu ya faru a nan duniya ribar kafa giwa ta taka kwado ta ce wannan ribar kafa ko kun fahimta amma za ka sha wahala in kana tunanin ne wa mutane abin kirki sai sun saka mu za ka sha wahala an fahimta mista a lokacin da wannan abu ya faru da Allah ya saukar da ayoyin nan da suka wanke na aisha sai abubakar siddiq ya ce wallahi daga yau ne da mista an saki hannun riga na daina masa komai a ah, shine Allah ya ce ah, abubakar haka ne to ga doka wala ya tali ulul fatli kuma wasu a ulil ƙurba wal na wal muhajiri na fi sabi ma'abota falala ma'abota yalwa ma'abota wadata daga ku kar su yi rantsuwa ba za su yi kyautayi zuwa ga 'yan uwansu da talakawa da kuma mutanen kirki ba muhajirai wanda suka yi ƙaura su ce wani ya afu su yi afuwa A kan abin da aka yi musu na ba daidai ba wani ya fahu su kau da kai su yi kawaici to ga yadda ishu ɗin ike da big dish ishu shine nan Allah ce Allah ta na an yaktar Allah lakum ko ba ku san Allah ya gafarta muku da kace wa ne maka ba za ka yafe masa ba kai ba ka san Allah ya yafe maka kai ba ka yi wa Allah laifi da Allah zai bibiye ka da laifukan da kai kai masa kai kana jin ruwa ma zai baka ka sha in ya baka ruwan kuma ka sha ba kai ba kai tunanin sai an dandaka ruwan sannan ka iya shansa sa ba in zai kama ka ka kaddara ya tausaya maka ya baka ruwa yanzu tausayi ne irin nasa zai sa ya baka ruwan da zaka sha in bai yafe maka ba sai an dandaka ruwan sannan ka iya shan shi ala tuhibbuna ayyakthira Allahu lakum ku ba kwa san Allah ya gafarta muku sai abubakar siddiq ya ce wallahi ina sa Allah ya gafarta mu Allah ina son ka gafarta mu sai mayar da abin da yake wa misba har ma da ƙari ko kun bayyana jama'a kar ka taba ji a zuciyar wai wani ya min ne ba zan iya yafe masa ba babu an gane kar ka taba ji a zuciyarka wani ya min ne ba zan yafe masa ba kar ka taba ji kar ka taba ji akwai steps din da ake kaiwa yayi yayi ka yabe masa kaki sai Allah ce kyale shi ni na yafe maka ita ah. rantsuwa fa ba ka fara ai rantsuwa ba ai ka fara ba an gane ku za a yi ka fara a rantsuwa an gane a nur surata ta 20 suratul nur ayata 22 wa qawlihi ta'ala kuma saboda fadar Allah da yake إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون النور التاسعة عشر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للي وطن suke son alfasha ta yaɗu fil ladina amanu لأن كان imani بعد kana لكن da wani zaka جيكا shiru وني. kaya da barna haka kurin yanzu sai ringa ganin wancan mutumin wani ba mutumin kirki ba saboda ba duk mutum ne ya tashi ba da labarin abin da ake masa yake iya adalci ba sai ya yi zalunci menene zalunci duk inda zai nuna shi ne da gaskiya sai yayin da zai nuna shi ne da gaskiya to mutane kuma da yawan sayan ɗaukar dubban magaji da nishi ne kawai ya gaya maka ka ji bangare ɗaya baka ji ɗayan ba kawai sai ka ɗauki sai ka judgment sai ka hukunci zalunci zalunci idan mutum biyu suka suka samu matsala wannan ya faɗa to sai ka saurari ɗayan shi ma ya faɗa in baka saurari shi kai hukunci ka yi zalunci kuma ko da ka yi hukuncin a daidai saboda ne ba ka bi abin da yake shi ne tsari ba kaga wani abin mutane da yawa suna yin sa kawai ya hango yara guda biyu suna rigima sai ga ɗaya fi ƙarfin ɗaya kawai yana zuwa sai kama ɗayan da duka zalunci ai ba alamar ina dukansa don ya fi ƙarfinsa ba ne ta iya yi wa akwai wani abu gabanin nan sai ka tsaya sai ka bincika in ya so in kaga shi ya cancanci a yi masa hukunci sai ka masa hukunci ko kun fahimta jama'a wannan yana faruwa a tsakanin 'ya'yanmu yana faruwa a tsakanin matanmu kawai in wance ta faɗa shi kenan ita aluja ce a tsaye take ko kun fahimta ba a haka da haka abubuwan da za su kai mutane wuta da yawa suna lahira eh, wuta suna da yawa kuma nan duniya ba su ɗauke su wani a bakin komai ba ba sa gani wani abu ne to waɗannan ɗin na daga ciki Allah ya sauwa to waɗanda suke son alfasha ta yaɗa cikin masu imani hum azabun alimun fi duniya wal akhirah suna da azaba mai radadi duniya da lahira dan me wannan abin zai ta damun su kaga dai dalilin kana gaba da wani ba zai mutu ba ko zai mutu ba zai mutu ba wayan farauta ne irin yan farautar gangan din nan wai suka ko to sai mu ce yan farautar gaske waɗancan maguzawan sosai wai suka ji wajen farauta sai aka haɗu faɗa tsakanin abokan gaba wai an danna wanda babban waɗancan za a yanka shi sai babban waɗannan ya ce daga shi karka yanka shi ka kashe shi ai ga ba ta ƙari wai a ƙyale shi a ta yi to shaɗan ne a lokacin da ka zo ka ce na yafe wa na gaba ɗaya sai shaɗan ya ce yanzu nan za ka yafe wa <laughs> to yanzu da shi kuma Allah yana da mai ziga shi sai Allah zai yafe maka sai Allah wancan din da ya zuga Allah ya canza Allah wanda zaka yafe wa kai kuma ya zai da kai yan uwa masu albarka sikeli ne ba ma hawa ana nufin sikeli wannan da masu yawa da shi akan hanya don ka gane nauyin ka ba kitse yi maka yawa ka daɗa ne wai kana murna kitse yi mai yawa yi mana ina mutum nauyinsa ya karu kitse ne mai yawa normal nauyi bai bukata sai ka hau sikeli fai da muna hawa sikeli na irin waɗannan abubuwan muna auna abubuwan da muke wa Allah da abubuwan da mu ake mana za mu ga bai kamata mu ajiye komai a cikin zuciyarmu ba saboda Allah an yi ya babu wani sauran magana baka san ladan da za ka samu dalilin afuwa ya fi a baka sakamakon abin da aka yi maka ba a ranar lahira ba ko ɗansu mutane da za a cire haƙƙoƙin mutane daga ayyukansu na ƙwarai ba a ba su to waɗannan haƙƙinsu da za a cira daga ladan wannan da suka abin da suka aka ba su da sun yafe sun yi afuwa da ladan da za a ba su ya fa da za a ɗiba daga kai saboda me ladan da za a ba su daga aikinsa ne amma afuwa da suke wa zai ba su ladan to kai ka san ɗiban Allah kamar yayin da zai ɗebo ba daga nawa ne zai ɗebo ba daga nawa zai ɗebo nasa shi kuma yana ɗiba ne da gairi hisab ba lissafi ka bari wai ba wani dan uwanka wai sai kun je lahira waya ɗaya da wallahi ko daga aikin ka ne sai an ɗiba to kana ma da tabbacin <laughs> ah, eh, Allah ya sa kai ba zunuban ka za a rage a zuba masa iman <laughs> kuma in kayi rashin sa'a ba dai so kake sai ka gan shi a wuta ba tun aka kawo kalmarsa ta shahada aka dora a sikeli sai ta yi duk laifin da yi shi kenan sai ku je kai da shi ku shiga aljanna alaikum salam to ya ce mutum yi wa aiki sai ya karɓi kaya kuma ya ƙi biyan kuɗin ya tambaye shi ɗaya biyu uku sai ya hana sai ce yanzu kaiwa ne ka ki ka biya ni haƙƙi na a nan sai mun je can ka biya ni a lahira sai ce eh in an je can ɗin ya biya shi sai ce to yanzu can da ake kusan shekara biya accident ya mutu shi kuma tun da ya biya masa wannan ya ƙyale sai ce to yanzu ya bai yi ba kai ka san inda za ka yi ba yanzu mu in muka baka muka ce kaza za ka yi umarni kenan muka baka amma yanzu ka ji karatu in kaga za ka yi applying karatu sai ka yi aflayin karatu in ka cikin tun da shi ya zaɓi sai an je can kamar yadda ka faɗa Allah ya haɗa ku a can ɗin shi nan ai an gane ku <laughs> Allah ya sa kuna gane ai bayan wannan bayani da ya gabata ai in ce kaza ka yanzu umarni ne ku shi kuma karatu abin da ake so lokacin da ka ji karatu fa yattabi'una ahsana sai ka duba wanne yafi kyau sai ka bi shi an fahimta ba za mu ce kawai yafe masa wani sai ji shi ma idan an yi haka sai ce shi ma bari ya haka a yafe masa ba a ko kun fahimta Allah ina da wata ka'ida a lokacin da ka ce ni saboda Allah kaza ne ko saboda kaza sai kai wani abu sabani to ko kai tuba Allah bai yafe maka kai da galati kai wannan abu an gane Za ka fahimci wannan sosai idan ka koma tafsirin sura ta wurin surfin nisa aya ta sha biyar sha shida sha bakwai Inna taubatu alallah Allah a nan ne za ka je sai malamai su maka bayanin tuban da Allah yake karba daga wanda baya karba ko kun bayyana jama'a da haka mu kiyayi galatsi ga Allah mu kiyayi yaudaruwa da falala da afwa irin ta Allah mu daina miyagun maganganu irin waɗannan ba daidai ba ne kwata-kwata ka ce wai mun haɗa gaban Allah na biya ka wannan ba daidai ba ne kuskure an fahimta aƙalla yanzu yanzu mu kaddara sai ya fi masa bisa kaddara to kun ga tun shekarun nan da ya mutu ina nan fatarsa tana ɗumi tana zafi bai riga ya shiga rahamar Allah ba duk wanda ya mutu da haƙƙin wani a kansa haka yake sai so lokacin da aka biya wannan haƙƙi to kun gane matsalar da muke lura kaga mutane ba sa kallon waɗannan abubuwan waɗansu abubuwa kawai suke kallo na daban ko kun fahimta kun fahimta jama'a bayyana sura ta 20 suratul nur aya ta 19 wa liqaulir rasuli sallallahu alaihi wa sallam kuma saboda faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza Allah bai ƙara wa bawa wani abu ba dalilin afwa face ɗaukaka in dai za ka yi afuwa to Allah zai ɗaukaka ya fitar da wannan hadisi a cikin babul bir a hadisi mai lamba 69 wa qawlihi hakanan saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wa an afwa amman zalamaka kai afwa ga wanda ya zalunce ka wannan hadisin ainihin ina cikin al'awasim min al-qawasim juzu na biyar shafi na 118 amma ba da wannan lafazin ba abinda manzo Allah yake da su ala adullukum ala khairi akhlaqid dunya wal akhirah bana nuna muku nusar da ku zuwa ga mafi alkhairi mafi falalar halaye da ɗabi'u ba na duniya da lahira wato wanda ya haɗa waɗannan halaye da ɗabi'u ya fi kowa kyakkyawan hali halinsa ya fi na kowa alheri duniya da lahira abu na farko man wasala man qata'ahu wanda isadar da zumuncin wanda iya yanke zumuncinsa zaman to kai ba ramuwa kake ba wajen zumunta an zo maka kaje a'a wanda ma iya yanke ka kana zuwa mushi an gane ku afa amman zalamahu kuma yayi afuwa ga wanda ya zalunce shi ya zalunce ka sai kai masa afuwa afa man harramahu wa tsiba wanda ya hana shi mutum ya hana ka kai sai ka ba shi naka waɗannan ɗabi'u guda uku manzo Allah yake sune mafi alkhairin ɗabi'u duniya da lahira sadar da zumunci na wanda iya yanke zumuncinka ka ba kai afuwa ga wanda ya zalunce ka ka kuma ba wa wanda ya hana ka an gane ku to waɗannan su ne halaye a kyau wa kauli kuma saboda fadar manzo Allah su salame su la yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu Allah yawm al-qiyamah ba wani bawa da zai rufe asirin wani bawa a nan duniya face shi kuma ranar kiyama Allah ya rufe asirinsa wannan hadisi ne imam muslim ya rawaito shi a cikin sahih muslim hadisi ne lamba 2590 wa qawlihi kuma saboda faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ya ma'shar man amana bi lisani wa lam yadkhul imanu fi qalbihi ya kuwa taron gungun waɗanda suka yi imanin harshe sun yi imani da harshensu amma imani bai shiga zukatansu ba la tabul muslimin kada ku ringa cin naman musulmai wala tattabi'u auratihim kada ku bibi su, laifukansu fa innahu man yatba'u aurata akhihi al-muslim dan duk wanda ike bin al'aurar dan uwansa musulmi ina neman aibinsa da laifinsa yatba'u Allahu aurata Allah shi ma zai bibita sa al'aurar yafdahu kuma Allah zai kunyata shi walau kana fi jawfi baitihi ko da a can kuryar gidansa ya je wa Allah laifin sai Allah ya nuna mutane da haka ina yi wa Allah laifi ba wanda ya sani sai kai karka gaya kowa sai dai wanda zai masa nasiha ya hana shi yi masa wa'azi ya ja hankalinsa akan wannan abu amma da sunan ɓatinci ko sanar da mutane ina kaɗai shi kamar mutumin kirki nan haka abu ka zafi yake yi to yanzu shi Allah kirkinsa Allah ya nuna wa mutane kai kaɗai nuna sharrinsa kai kaɗai nuna aibinsa kai kaɗai yi nuna gazawarsa laifin da yake masa da ina so kowa ya sani sai ba ga sunan muna ganin suna shan ba ko ba ma ganin su ba ga sunan muna ganin suna kwallo bal da masu da yan kallo duk ba muna ganin su ba ba Allah ya nuna mana su ba sun buye ne Allah ya sa kuna ganewa za su yi karta za su yi bar su ko yana ganin su <laughs> ko kun gani to wanda shi kuma Allah sai rufa masa asiri ko zina yake yi ko caca yake yi ko shan giya yake yi ko kaza yake kai kadai Allah ya nuna ka sani dan me sai ka ga mutane ba wanda isan ina yi sai kai to don me za ka faɗa mutane a waɗanda Allah yake so kowa isan suna yin abin da suke yi ya nuna su ko bai nuna su ba to shi kuma Allah baya son isan me ake a san me yake yi sai ɓoye shi kai kawai sai ka gan shi sai ka zo ka faɗa kar ka faɗa ka kyale kai masa addu'a kuma kai masa nasiha idan ba za ka iya ba ka samu wanda zai iya masa nasiha shi ma ba sai ka gaya masa ƙuru-ƙuru ga abin da yake ba wani ina wani abu wanda ba daidai ba da Allah ka same shi kai masa nasiha shi ya san abin da yake na ba daidan ba an zo wani abin nan da kake na ba daidai ba ba laifi ma ka ce wani ya gaya mu sha ko wani abu da kake wanda ba daidai ba amma har ga Allah bai gaya mun menene ba bai gaya mun ba da haka ban san abin ba amma ya ce maka nasiha da aka ya koma su kai tsaye gumi ba sai kun faɗi abin da mutum yake ba ko kun gani abin da ka gan shi yana yi ba sai ka ce ka za ike yi ba ka ce ina wani abu wanda ya kamata ya masa nasiha ka faɗa don a yi masa nasiha shi ma an gaya masa zai yadda lalle ka rufa masa asiri misali mu ɗauka luwaɗi ka ga yi misali ne zan baya misali ne da Allah sai aka zo aka ce ina wani abu ba a ce luwaɗin ba misali dan Allah kun ko kun fahimta sai aka ce kace wallahi bai gaya min abin da kake ba amma dai ya gaya min akwai wani abu da kake wanda ba shi da kyau wanda kana buƙatar a ja hankalinka a maka sai ai ma wa'azi ka ji tsoron Allah ka daina ta iya yiwa kana cikin yin abin fa kadarar ubangiji ta sauka ajali ya kaga kaga ka zai tono to ai zai san wanda ya kawo labarin ya rufa masa asiri yanzu wanda ya zo yake masa nasiha bai san me ake ba to ta yi sai bai shi yana ta yana fitina ai kudin wani ya ci ai ta ta ike yi ai ludo ike yi ko ko kuma a'a kartaki ne uban yan caca Allah ya sa kun gani yanzu dai an bai shi shi bai san menene ba shi wancan shine real aini ya game abin da yake faruwa shi ya san laifin wannan Allah ya taimake shi sai daina dan ya san an rufa masa asiri an gane wannan hadisin Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin sunan kuma kyakkyawa ne hadisin ina cikin sunan hadisi mai lamba 2032 Imam Ibn Hibban a cikin sunan Ibn Hibban hadisi mai lamba 5763 ya fitar da hadisin wa qawlihi kuma saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake من استمع لخبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة وان الدق إذورا كان سياجي مغانا المتاني وأن باسا سيجي شيك ماذا أسامنا الكيكير تقول لارين قيامة الزبع تكون كلش فمي أنفانين كاجة عبن ده إجامك عذاب رين قيامة وان حديث إمام البخاري أفتد الشيخ سوى البخاري حديث من لمبا دبو موكي داربين دبيو da imam muslim a cikin sahih muslim hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari da goma an gane ku amma lafazin hadisa ƙaumin maimakon khabara ƙaumin. alhadi wal 20 ladabi na na 21 tsakanin musulmi da musulmi an yusa'idahu idza ihtaja ila musa'adatihi musulmi ya taimaki dan uwansa in ya buƙaci taimakon sa. wa an yashfa'a lahu fi qada'i hajatihi in kana yaqdiru ala dhalik in kuma yana da iko da zai taimake shi i masa ceto i neman masa alfarma ta biyan wata bukata tasa to ya taimake shi an gane a ma'aikatar ku kana da damar da za a ɗauki ma'aikata ga wani yana nema ka taimake shi sam? an gane ko in ya cancanta in ya ne ya cancanta ita ce shafa'atun hasan kyakkyawan ceto da Allah yake yabo amma bai cancanta ba ka zo kai karfa karfa ka saka to ka ɗauka kai abin da Allah yake su ce to mummunan ce an gane ku Allah ya sauki li qawlihi ta'ala wannan abin da yasa saboda badar Allah da yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa al-ma'ida as-saniya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kuma ku taimaki kanku wajen yin nagarta da tsoron Allah bin Allah subhanahu wa ta'ala sura ta biyu ta biyar suratul ma'ida aya ta biyu wa qawlihi subhana kuma saboda fadar Allah madaukaki mai tsarki da yace may yashfa' shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha an-nisa 85 Allah yace mai yashfa' shafa'atan hasana wanda duk ya ce to mai kyau ya kullahu nasibun minha zai zama to yana da wani kaso na alkhairi na lada daga wannan ceton da yi waɗansu wai sai in suka yi sai ce wai saboda wannan ayar wai za ka ba su albashin na wata ɗaya ko na wata biyu wai lahu nasibun min ha <laughs> an gane ko wani aka garzaya wajensa ana neman promotion sai an bashi ɗayan wani abin na haka ai Allah ne ya faɗa mai ya sha shafa'atan hasanatan lahu nasibun min ha a wannan kai mummunan zato abin da ake nufi nasibun minha za ka samu lada a wurin Allah an gani amma ba nan duniya ba nan duniya duk wanda kai kaiwa abu saboda ya baka wani abu ya baka cin hanci abin da ka karba ka ci haramun amma in shi willingly shi ne iga dama kayi masa ya ji daɗi sai ya ɗauka ya baka wannan babu ne irin eh. su tafi na na kyautar sai aka ce ba za a ba ni aiki ba sai na biya kuma na ɗauka na biya da ƙarshe aka ba ni aiki yake wanda ina ya cancanta amma sai aka ce ba za a ba shi ba sai ya ba da wani abu in ya ɗauka ya bayar ya hukuncinsa malamai suka ce ba shi da laifi inda ya cancanta amma su da suka karba su je sun ci alaƙa kai da haka gashi nan sai a yi ta yi amma je iya wai da Allah duk masu wannan abin akwai wanda ya wadatu akwai wanda na je ya sa ya tsinyi na yau akwai wanda zuwan na yau digewansa ya sa ya yi tunanin gobe ba zai ba na yau ya ishe shi jini ne baya maganin kishirwa sai dai kai ta sha a banza Allah ya ganar da mu Suratun nisa aya ta 85 wa qaulin rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya wanda duk ya yaye wa musulmi wani bakin ciki daga bakin cikin duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah shi kuma Allah zai yaye masa bakin ciki daga bakin cikin ranar tashin alkiyama wa man yassara ala mu'sirin wanda yalwata ga mai wanda yake cikin kunci yassara Allahu alaihi fi duniya wal akhirah shi kuma Allah zai yalwata masa duniya da lahira ina wadata a cikin al'umma ba mutane suna cikin gunci ba yanzu wannan hannu kuka mika musu wani hannu kuka mika musu akwai mutum guda ɗaya in ya miko wani ɗan yatsa ba hannun ba gaba ɗaya ɗan yatsa in ya miko, duk al'umma za ta fita daga damuwa amma in ki kullum tunani ake ya za a ma daɗa matse al'umma to wani wani irin tunani ne da aka kuka ko ba mai jin daɗi fa jin daɗi dai ka hau mota ka hau jirgi wannan ka ji wannan daɗin amma jin daɗi na hakika ba wanda yake yi saboda yan shagaltar da kowa talaka ina tunanin sai ya zama mai kuɗi mai kuɗi yana tunanin sai ya fi kowa kuɗi struggle continuous ke kasan basule yakan yi wata magana sai ya mayar da mutane abin nan sai ka ga da sun ɗauka sun ɗabbaka rayuwarsu haka ne sai mota end of discussion sai menene sai aka kuma continue discussion Allah ya sa kuna ganewa to a lokacin da baka da sai ka fara samu to tunanin ka yanzu ka kowa lokacin da kana da kuma yanzu kokari kake sai ka tara kowa kar ikai ikai kaga ba zaman lafiya ko kun fahimta da Allah to da aka jama'a wannan rayuwar mu ringa sauƙaƙawa junanmu wanda i sauƙaƙawa wanda yake cikin ƙunci shi kuma Allah zai yalwata masa duniya da lahira Allah ka yalwata mana duniya da lahira wa man satara musliman wanda ya rufe asirin musulmi satarahu Allah fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai rufe asirinsa duniya da lahira wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi Allah na cikin taimakon bawa muddin bawan na taimakon dan uwansa in dai zaka taimaki dan uwanka to kai ma Allah subhanahu wataala zai taimake ka wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Sahih Muslim hadisi mai lamba 2699 kuma wannan hadisi yana cikin afradu Muslim hadisai ɗaya ku da ya saba imam al-bukhari a cikin su shi kadai irwace shi ma cikin masu ruwayar hadisi an gane wa qawlihi kuma ah, ah, ko na kuma bayan daidai ne ku wa qawlihi alaihi salam kuma saboda faɗar manzo Allah su salami da yace ishfa'u ujaru ku yi alfarma ku nemi ceto za a ba ku lada shine can da aka ce mai yashfa'a shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha za a baka lada in ka nemar wani alfarma ya samu wani abu wanda dama ya cancanta isame shi wannan hadisin hadisi ne mutafakun alai amma imam muslim bai roito wannan hadisin ba da haka yana cikin sahih bukhari ne kadai hadisi mai lamba 1432 an fahimta da haka sai ku gyara can a hamish ya sa mutafakun alai a imam bukhari kawai roito shi wa yaqbi Allahu ala lisani nabihi ma sha annabi yace ku yi ceto Allah zai ba ku lada kuma Allah yana hukunta abin da ya ga dama izartar da shi akan harshen annabinsa asani wal 20 ladabi na 22 kuma na karshe an yu'izahu idza sta'adha billah ka bashi tsaro in ya nemi tsari da Allah wa an yu'tiyahu idza sa'alahu billah kuma in ya hada ka da Allah ka bashi wani abu ka bashi in kana da shi wa an yukafi'ahu ala ma'rufihi kuma in yi maka abin kirki ka saka masa ya du'u lahu ko kai masa addu'a yayi masa addu'a musulmi in dan uwansa musulmi masa abin kirki to imrama masa wannan abin kirkin in ba zai iya ba to yi masa addu'a wa zalika qawlihi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa aka ce haka saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace man ista'azakum billahi fa'iduhu wanda duk ya nemi tsarin ku da Allah to ku bashi tsaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri wata mata da aka kawo ta gidansa sai take irin tambaya din nan matan gida da Allah in ganar da aka shigar da mace wajen manzo Allah daren farko ya shiga ta da Allah me yake so ta masa kaga ta shirya zama ku hikimar wannan maganar dan ka sani ba gidanka kada ake kishi ba sai suka ce a ah, ai abin da yake so da ya shigo wajen ki daren farko ki ce uzu billahi minka <laughs> an gane ku ah. annabi ko yana shiga ɗakinta sai ta ce uzu billahi minka sai ba za Allah su san laqad usti bi azim ilhaqi bi ahlik kin mu tsari da mai girma wanda in aka nemi tsari na musulmi da shi ina ba da tsari da aka tafi gida kwaba ta yi ruwa ke to hikimar wannan don ka sani ba a gidanka kaɗai ake makirci na auratayya da aka idan ka san wannan din zai sauƙaƙa maka ka san abubuwa ne guda biyu dillin ne ike dukan dillin an gani su mata sun jahilci halayen maza duk matar da take so ta zauna lafiya a gidan mijinta to ta san hadisin batar nan hadisin ummu zara halayen maza guda goma sha ɗaya maza halinsu goma sha ɗaya bai kai dozin ba mai hali kaza mai hali kaza samu hadisin ummu zara to da kin kalli mijinki kin ga ina yake a wannan ajin yake to ke kuma kin san ya zaki kauce matsalar da waccan ta samu dalilin ba ta fahimci wannan abin sai ki zauna lafiya ce duk wanda ta aura ya aura sai ta fita ke ku kina nan shekara dubu dubu annabi dada ko kun fahimta jama'a saboda me kin san halin maza guda goma sha ɗaya to in kana so ka san halin na sha biyun wanda shi kuma unique ne ba za a same shi ba daga kansa an gama shine halin manza Allah ai da aka ce matan ummu zar da ta bayani ita ummu zar ta ce mijinta abu zar gashi gashi shine kaza da nana isa ta gama bada labari ne annabi ce da ita sai ce ni a tare da ke kamar abu zar da ummi zar sai dai ni ni na fi abu zar ni ba zan sake ki ba shi yayi saki ni ba zan sake ki to kaga hali shine ne na sha biyu to akwai wanda za samu irin manzo Allah ko kuma yanzu jama'a to da haka halayen guda sha ɗaya ne yanzu a nan muke ta kai kawo duk matar da take so ta zauna lafiya sai ta san waɗannan halaye to mu kuma halin su nawa za mu sani eh sai dai haƙuri <laughs> akwai su da yawa to guda nawa ne kun ga halin mata ƙwaya ɗaya ne tak in ka san shi ka gama in ka san wannan halin ka gama kun san wanne ne karkai mamakin duk abin da ta yi kuma karka ɗau hukunci akan abin da ta yi shi ne solution ɗin an gane duk abin da ta yi karkai mai karkai mamaki shi subject duk abin da ta yi karkai mamaki kuma kada in ta yi maka ka ɗau mataki take kawai abin da za. matsalar ita ce idan ka ɗauki mataki take to ɗayan abubuwa biyu ko uku za su faru in ma dai kai da ita ku kwana a asibiti don me in ce maka kai laushi ka karya mata abin nan kai kuma za ka kwashe ta ku tafi asibiti ka ga jikinka ya motsu ka kwana a asibiti aljihun kai kuma mutane mu ringa ganin ka wawa to in banda wawa zai buɗe hannu ya doshi mata sa yi mata rauni ka ɓata rekod ɗinka ko ɗanka ne zo zai aure su a ce babansa dukan mata yi kun gane to da ka in ta yi maka karka ɗau mataki take abu na biyu in ba kai sa'ar wannan abin ba sai ta sa maka hawan jini sai ka je kai ta fama ita kuma ba ruwanta ba ta san ta yi wani abu ba in aka yi rashin sa'a ta gaske ranka ya ɓaci na ta yi ɓaci sai ka zo ku da ita ku tsunduma cikin ɓacin ran da bai da iyaka ka sake ta kana sakin ta sai ta ɗora hannu a kuma ta tsunzuma ido wata tefa ta zo ta samu ji har da cin kwala in uwarka da ubanka auren halin suka yi aka haife ka in uwarka ta haife ka da jini in ba akan hanya aka haife ka ba haihuwar tijara sai masa tijarar duniyar nan in ka isa ka sake shi ka sake ni sai ke ya sake ta kuma sai ta saka hannu a kan wani sake ki ce fa ya sake ki ya kaza kaza kaza sai ta ce to kuma sai ya sake ni ina so ne ga matsayi matsayina a wajensa wai tana so ta zagi uwarsa ta zagi ubansa ta yi masa tijarar duk duniya wai so take wata san menene matsayinta a wajensa ta yi masa wannan duk kare ya sake ta ko kun bayyanta jama'a da Allah kun gane halin mata kwaya ɗaya ne in ka san shi ka gama da shi ka gama duk wata matsalar mata ka gama da ita duk abin da ta yi karka yi mamaki shi subject ke kuma karka ɗau mata solution ɗin yanzu ga cutar ina maganin karka ɗau shi take an gani nutsu wancan na amsa ke ni to wannan sake ka ya zai ba dai wani abu kike so ba abin da tsiya arziki bai bayar ba a tsiya ba ta ba da shi Ke dai sake ni ba na so mu zo muna samun abin da ake mun rabu cikin bacin rai cikin kaza kaza kaza cikin kwanciyar hankali abin da kike so za ki samu to kai kuma abin da ba za ka iya shaidan sai ce ka ga wani lusari to yanzu yana so ya mai da kai lusari ne na hakika zai mai da kai lusari na hakika baka kalli 'ya'yanka ba baka kalli surukanka ba baka kalli yan uwanka ba baka kalli makotanka ba baka kalli kwani kalli kaza ba abin da ka kalla yanzu ita kadai ka kalla yanzu za ta jawo damuwa ga mutane da yawa ciki har da kai mutum ɗaya shi ne ransa zai daɗi ko halitta ɗaya shi kaɗai ne ransa zai daɗi shi ne wa shaidan ko kun fahimta jama'a halin mata ƙwaya ɗaya ne duk namijin da ya san wannan halin guda ɗaya ya gama sanin halayensu maganin kuma ƙwaya ɗaya ne shi ne karkaɗau mataki yanzu yanzu ko kun fahimta jama'a halin maza ku musha ɗaya ne an gane wanzu Allah so salame ce wanda ya nemi tsarin ku da Allah to ku tsare shi wanda ya roƙe ku da Allah ya hada ku da Allah ku bashi wa man da'akum fa ajibuhu wanda ikira ku igayyace ku ku amsa masa wa man sana fa ma'rufan fakafi'uhu wanda yayi muku abin kirki ku saka masa fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi in ku samu abin da za ku saka masa da shi ba to wani me zami masa mu saka masa Abu Bakar Siddiq ina cikin irin waɗannan mutanen wa manzan Allah alkhairi yi masa alkhairi yi masa manzan Allah sai manzan Allah ya ce ba wani mutum da ya min wani abin kirki face sai da na saka masa yace in da Abubakar fa inna lahu alaina yadun yukafi'uhu a biha yawm qiyamah shi ina da falala da baiwa akan mu wanda ba wanda zai biya shi sai Allah a ranar tashin alkiyama ko a duniya shi Allah ba zai biya shi duk abin da aka yi masa ba a biya shi ne biyan na ƙarshe shine a ranar lahira ko kun fahimta jama'a abubakar wallahi zare ne ba wani mutum da ya kai shi daraja in banda annabawa in kaɗai ba annabawa ba wani mutum da ya kai abubakar daraja bayan lamtajidu ma una bihi manzo Allah ce in baku samu abin da za ku yi wa wannan da ya muku abin kirki sakayya da shi ba fad'u lahu ku yi ta yi masa addu'a hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu har sai kun tabbatar cewa wannan addu'ar ta biya shi abin kun saka masa abin da ku yi muku wannan hadisin Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi a cikin Musnad hadisi mai lamba 5365 Imam Abu Dawud a cikin Sunan hadisi mai lamba 6672 Imam An-Nasa'i shi ma cikin Sunan hadisi mai lamba 2567 Imam Al-Hakim a cikin mustadrak hadisi mai lamba 1522 kuma hadisi ne isnadinsa kyakkyawa ne imamul bukhari a cikin al'adabul mufrad hadisi mai lamba shida shi ma ya fitar da shi da fata abin da faɗa kuma ya zama daidai Allah ya ba lada inda muka kure ya yafe mana abin da yake na aiki ya ba ikon aiki na nesanta ya bamu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai an faɗi ɗaure-ɗauren aure da za a yi to muna roƙon Allah ya sa albarka waɗannan auratayya da za a yi iyaye Allah ya ba su ladan haihuwa da tarbiyya Allah ya hore hidimar da za a yi miji da mata Allah ya ba su ya hore musu zama Allah ya arzurta tsakaninsu muna roƙon Allah subhanahu wataala tsohon aure da sabon aure Allah ya sa albarka Allah ka ba mu shawa duniya Allah ka ba mu shawa lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله